وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a yau talata yau musulasa shida ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da ashirin da biyu ga watan mayu miladiya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha takwas a yau insha Allahu ta'ala za mu kammala wannan sura mai muhimmanci suratul zukhruf insha Allah muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi tauhidi matsayin bauta wa Allah ke kaɗai ba tare da an yi shirka da ki ba domin da wannan karantarwa ne wannan sura ta fara saboda haka da wannan karantarwa ne wannan sura za ta dire gaba ɗaya wa anna allaha subhanahu maliku samawati wal ard lalle allah shine mamallakin sammai da kasai wa maliku kulli shay'in fil kauni kuma allah ki ya mallaki kowane abu a duniya wa annal alihatal ma'budata duk gumaka waɗanda ake bauta musu ko alloli waɗanda ake bauta musu min dunillah waɗanda suke koma bayan Allah Laisalaha laha ayyunaqin ba su da amfani misali kai shafa'ati fil akhirah ba su da amfani wajen ceto ranar takin alkiyama وأن المشركين متناقضون kuma mushrikai da kuke gani masu faɗin kalmomi ne wanda waɗanda suke warware juna hina yuqirruna da farko dai suna tabbatarwa bi anna al-khaliqa lil kawni huwa Allah wanda ya halitti duniya shine Allah don idan ka musu tambaya amsan da za su bayar kenan ثم يعبدون معه غيره sa'annan wajen bauta kuma sai su bauta ma Allah tare da waninsa alhali waninsa bai yi komai ba Allah shine mai komai to kun ga wannan akwai warware juna a cikin magana da aiki wa anna hisabahum atin yawmal qiyama saboda haka lallai hisabinsu mai zuwa ne ranar takin alkiyama alladhi la ya'lamu miqate wanda ba wanda ya san sa ko miqatahu ahadun la ya'lamu miqatahu ahadun ghayru Allah ta'ala babu wanda ya san lokacin da za a yi takin alkiyama sai Allah saboda haka hadisin da yake nan da shekara dubu biyu za a yi takin kiyama hadisin bai tabbata ba hadisin kame-kame ne kuma shekara dubu biyu daga ce daga haihuwan annabi yau da haihuwan annabi shekara nawa eh shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da nawa ai ya fi ma da arba'in da wani abu tun da lokacin da annabi aka baki annabci yana da shekara arba'in kuma ya yi shekaru goma sha uku a birnin makka idan ka haɗa shekaru nawa kenan shekaru hamsin da uku to sai da ya hijira ya tafi birnin madina sannan aka fara lissafi yanzu da muke cewa 1439 ai 1439 daga hijiran annabi ne saboda haka 1439 plus 53 ne zai ba baka yawan shekaru daga wancan daga haifo manzo Allah zuwa yau ya zama nawa kenan eh dubu ɗaya da ɗari biyar da nawa a ah, dubu ɗaya da ɗari biyar da nawa ai da ɗari hudu da talatin da tara ne idan ka ɗauko hamsin da uku ka ƙara ya zama nawa dubu ɗaya da ɗari biyar ɗai da biyu haka ne ko ina ganin ba baku da kuɗi ne fiye za duk zafin ya rikice gaba daya eh idan ka ɗauki arba'in da tara ka tara shi da hamsin da uku nawa zai bayar eh arba'in da tara a ɗauko guda uku ya zama nawa ya zama hamsin da biyu ko kai lalle talauci yana dukan mutane gaskiya babu kuɗi to a saurara abinda muke magana shine ai hijiran annabi tana da kekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ko da talatin da tara ko? eh da talatin da tara eh lalle ni ne talauci da ke nike eh saboda ni ina ta dagewa cewa da arba'in da tara da da alhali da talatin da tara idan aka dauko guda uku ya zamo arba'in da biyu kenan sannan can kuma ga hamsin ya zamo da casa'in da biyu kenan ya zamo shekara dubu ɗaya da ɗari da casa'in da biyu eh to kaga abin da ya rage a takin alkiyama kamar yadda suke faɗa wato saura shekaru nawa kenan eh to an kai lissafi kuma daga rasuwan manzon Allah ne fa to kaga nan ma duk gaba ɗaya dai ba tabbas bane babu tabbas a cikin wannan ba wanda ya san lokacin da za a yi takin alkiyama sai Allah kai dai abin da ake bukata shine koyaushe ka zauna da kire domin saboda mutuwa tana iya zuwa ta zo ta same ka ko ina aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin saboda haka duk inda ka kasance mutuwa za ta zo ta dauke ka Allah ya sa mu cika da imani Allah ta'ala yake kul in kana rahmani waladu a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul in kana rahmani waladu fa ana awwalul abidin to ga kin fida nan kul ka fada musu ya kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ya kai mai karatu kace in kana rahmani waladu ka faɗa wa kafirai da arna cewa idan har Allah mai rahama yana da ɗa to fa ana awwalul abidin to ni ne farkon mai bauta ma wannan ɗaɗin ko kuma mai amincewa ai kul ya Muhammad ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad in sabata bi burhanin sahihin idan ya tabbata da hujja ingantacciya lillahi ta'ala walad da ya tabbata ga Allah to fa ana awwalu man ya'budu hadha alwalad ni ne farkon wanda zan bauta ma wannan dan allazi taqumuna subuta wanda kuke tsammanin ya tabbata wa awwalu man yu'adhibuhu kuma ni ne farkon wanda zai girmama ki kama yu'azzimu ar-rajulu walad al-malik kamar yadda mutum yake girmama dan ke li'azami abi ko li'azami abi saboda girman mahaifinsa za ga ana girmama mutum saboda ana girmama mahaifinsa saboda haka mahaifinka yana da kuɗi sai ya girmama ka amma ba don Allah ba don kuɗin babanka idan mahaifinka yana da sarauta za a girmama ka ba don Allah ba don sarautar mahaifinka ana tsoron wata rana ba mamaki ka gada kai ne akan wannan kujera sannan kuma idan kana da matsayi na siyasa nan ma za a girmama ka za a girmama ainihin ɗanka saboda an san yana da ta cewa ko za a girmama matarka ko wani abu makabacin wannan to idan har ya tabbata Allah ta'ala yana da ɗa to ni zan fara bauta ma wannan ɗalib ni zan ajiye ma uban ne in bauta wa ɗan domin shi ɗan zai je ya yi fadanci a wajen uban in samun tsallake ko ba haka ba ne to shine magana alhali wannan ana faɗin maganar ne an san ba mai yiwuwa ba ne saboda Allah ta'ala bai da ɗa kuma ba yadda za a yi ka tabbatar wa Allah ɗa ko da da wasa ne kuwa amma kana iya tabbatar wa Allah masoyi ko kuma wanda Allah yake kauna saboda haka kana iya cewa mu ɗin nan masoyan Allah ne bi ma'ana ko kana son Allah ko Allah yana son ka to amma da yan an je lahira shine za a tabbatar da gaskiyan al'amarin ko ka zo ka ce kai waliyi ne ko a ce wani waliyi ne to idan ba mutum ya san al'amarin ciki da waje ba to ai kaga ba zai yadda ɗari bisa ɗari ba kamar yadda yake ba zai karyata ɗari bisa ɗari ba amma idan an je lahira to nan ne za a tabbatar cewa wannan waliyin gaskiya ne ko waliyin tuwa-tuwa ne ina fata an gane saboda haka kaddara idan da Allah yana da ɗa to da ni ne farkon wanda zan fara bauta ma wannan ɗalin walakin haza mumtani'un fi haqqihi ta'ala wannan ko ba zai yi ba a bangaren Allah wa sahilu an yakuna lahu walad kuma ba zai taba sakuwa ba a ce Allah yana da ɗa fa huwa muhalun fi zatihi wannan ya kori gabarin zatin Allah li'annahu yu'addi ila al domin wannan yana kaiwa zuwa ga kasawa duk wanda kaga yake neman ɗa dofa ya kasa ne ko yana hango kasawa ne eh domin idan mutum ya tsufa ‘ya'yan nan su taimaka masa to Allah ta'ala baya tsufa balle ya buƙaci ɗa ko kuma lokacin da aka zo za a ci mutuncinsa ‘ya'yansa za su taki su kare shi to waye isa ya ci mutuncin Allah babu duk wanda ka yake neman ɗa to akwai dalili ko yake neman ya ina a zo a auri yan ne idan ta girma sannan idan an gaishe a rinka girmama ki ana ce ga baba nan shi ma yana wani bunƙasa saboda ana ce ga baba to Allah tabaraka wa ta'ala ganiyun an haza Allah mawadaci ne ga barin wannan baya bukatan wannan wala hajatu li ghairihi wa naqab kuma akwai bukata ga waninsa sannan akwai na ƙasa to Allah bai tare da na ƙasa Allah baya bukata kuma Allah baya kasawa walilahu kamilu sifat saboda haka Allah abin bauta duk sifofin da ka sani na kamala to waɗannan sifofi sun tabbata ga Allah ki kaɗai, wahala hula sharikala la wal jumlatu shartiyya lafzan saboda haka wannan jumla sharaɗi ne Kul in kana in idan in da hausa ma haka suke fassarawa saboda haka babu bambanci da larabci ko ka ce in ko idan kaga sharaɗi ne in har ya kasance Allah yana da ɗa to fa ana awwalul abidin ni ne farkon mai bauta ma wannan ɗan to ai kaga sharaɗi ne wajen lafazi sharaɗi ne wajen jumla amma ba mai yiwuwa ba ne saboda abin korere ne gaba ɗaya murakkaba min sharɗin waje za'in akwai sakamako a ciki Allah baya da ɗan wa shartu la yalzamu min hulwuku wala aljawaz wa'idan kuma dama idan aka kawo sharaɗi to ba dole ne abin ya uku ba wa huwa ablagu wujuhin nafhi wa aqwaha malaman balaga suka ce amfani da irin wannan siga to ya fi kaiwa matuƙa wajen kore wanda ga barin Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ta ƙulu liman yujadilu, kama idan kana jayayya da wani za ka iya cewa, in sabata ma ta ƙulu bid dalili fa ana awwalu man ya take bihi. Eh, idan ya tabbata abin da kake faɗa da hujja, to ni ne farkon wanda zan yadda. kayi musu da shi kayi musu sai ka gane bai da hujja sai ka ce wallahi da za ka kawo hujja ni ne farkon wanda zan fara aiki da wannan to akwai kwatankwacin wannan cikin karin magana na hausawa suna ce ran da eh, jakin wato baba ya kaho duk wanda ka ji ya ce maka ran da jakin baba ya kaho ka taba ganin jaki da kaho ina hajin ko a kasashen duniya babu inda za ga jaki da kaho don ni na ga jakunan duniya ma kaman duk iri ɗaya ne haka Allah yake yin su jakuna wawaye masu ɗaukan kaya eh amma ba su da ƙaho amma sai ka je bahaushe yana cewa eh ran da jakin baba ya yi ƙaho wato abin ba zai yi ba kenan to shine kwatankwacin wannan in kana rahmani waladun fa ana awwalul abidin idan Allah yana da ɗa to ni ne farkon wanda zan bauta ma wannan ɗan to alhali kuma Allah lam yalid wala yulad bai haifa ba ba a haife shi ba wannan ma riga an kore magana lam yalid kun san yalid din na filil mudari ne amma saboda an kawo lam to an gwada a baya bai yi ba kuma a gaba ba zai yi ba eh yana gwada istimrari lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba kuma zai haifan ba ba haife shi ba ba kuma za a haife shi ba ai tun da ya fito ma ai ba za a haife shi ba har yanzu kaman kai ne Allah ta'ala ya riga ya kaddara babanka komi talaucinsa dole ka haƙura yanzu kana iya canzawa ne don kaga wani mai kuɗi to ta yaya za a iya canza cikin matan mai kuɗin za ka koma ta ina ta ina za ka koma ya ka riga ka fito eh in babanka talaka ne talaka ne kawai ka yadda da kaddaran Allah in ma ba ka yadda ba ba yadda ka giya saboda haka idan babanka ko ɗan iska ne to haka dai ka haƙura ka riga ka fito babu canji to haka ma idan Allah ta'ala ya kaddara dattijo ne mai mutunci ko kuma mahaifinka mai kuɗi ne ko mai sarauta ne haka Allah ya kaddara wannan babu canji to balle Allah subhanahu wataala shine mamallakin komai da kowa kuma shi kadai ya cancanta bauta masa wa huwa mithlu qawlihi ta'ala wannan ne kwatankwacin faɗin Allah maɗaukaki da arada Allah an takhiza waladan Allah da kansa yace da Allah yana nufin ya rikida lasafa mimma yakhluqu ma yasha to da Allah ne zai zaba amma ba ku za ku zaban masa ba don yana iya yiwa kana ganin wani yaro ko dan wani kai kana sha'awan dama a ce ɗanka ne ko da naka ne to amma mai yiwa a wajen Allah ɗan wuta ne ko a wajen Allah ja'iri ne ko kuma in ka bincika ma ka samu shege ne to kaga kenan baya da kima baya da martaba baya da daraja to idan da Allah yana son ya riki da to shi da kansa zai zaba daga abin da ya ga dama ko ba cikin mutane ba a'a da yayi halittun mutane wata halitta ce daga cikin halittun Allah kaman guda nawa nawa ne halittun Allah a ba za a iya jarraba a wajen lissafi ba eh akwai mutane akwai aljanu akwai dabbobi akwai kwari akwai iska akwai ruwa akwai sama akwai ƙasa akwai akwai haka za a yi ta tafiya yi shi yasa kamar yadda ka ba da amsa tun da farko cewa ba za a iya lissafi ba wallahi ba za a iya lissafi ba saboda haka idan Allah ta'ala yana son ya riki da baki da kansa zai zaba ba amma kai ne zaka zaban wa Allah da ka ce annabi Isa dan Allah ne ko kuma Uzairu dan Allah ne ko kuma kai ma dan Allah ne kai ne zaka zaban wa Allah da ko kuma Allah kine zai zaban wa kansa da idan da yana so da ki zai zaɓa wa kansa shine law arada Allahu an yattakhidha waladan lafafa mimma yakhluqu ma yasha subhana amma tsarki ya tabbata ga Allah shi kadai ne bai da la kuma baya bukatan da wallahu alwahid alqahhar shine Allah tilo wanda yake alqahhar mai rinjaye Allah ta'ala ya riga ya rinjayi kowa sannan kuma akwai wata aya a cikin suratul anbiya mun karanta can baya law kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata da sama akwai Allah ƙasa akwai Allah to wata rana fada za su yi fada za su yi ah to ba ku gani a jihanku in aka samu masu iko guda biyu ba fada suke yi ba kaga gwamna da minista suna fada ko gwamna da kakakin majalisa suna fada ko kuma gwamna da ainihin wani special advisor na shugaban ƙasa suna faɗa ko gwamna da wani famalar sakatare suna faɗa ko gwamna da ciyaman ɗin wata hukuma suna faɗa saboda wacce ki ma yana gadara da iko wannan ma yana gadara da iko ba haka ba ne a ƙasa za ka samu shugaban ƙasa yana kai sannan shugaban wato jam'iyyar adawa suna faɗa wani lokaci a ɗauki shugaban jam'iyyar adawa a jefa shi a kurkuku ko ba ka ke yi ba a kawo shi kotu a wulakance ran da shi ma ya karɓi mulki to wanda ya masa wannan wulakanci da dukkan su gaba ɗaya su ma kurkuku za su shiga saboda haka law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata wallahi ba za a zauna lafiya ba yanzu an asa masu iko guda biyu ba zai yi ba yanzu ga masallacin nan duk da girmansa a ce muna tafsiri a nan sannan kuma wani shi ma ya je ya kama tafsiri a yamma da masallacin yana yi kuna ganin za a zauna lafiya ai ba za a zauna lafiya ba nawa za a ci wanda ya fi ƙarfi kenan sai ya doke ɗan uwansa abinda za a yi kenan kine abinda ake magana saboda haka Allah guda ɗaya ne allolin ba guda biyu ba ne ko ba zai yi ka ce ɗayan babba ne ɗayan ƙarami ba to in ɗayan babba ne to ƙaramin naɗa shi aka yi kuma rana tsaka ana iya taka ki kuma ana iya soke ki ai kaman gwamna ne da tifiti gwamna ran da ya ga dama rana tsaka yana iya cire tifiti gwamna ya canza kamar gwamna ne da wane ne rana tsaka yana iya cire ki ya canza to amma al'amarin Allah fa ba haka yake ba duk wanda ka ganki to dole ne ya biyayya wa Allah amma ba zai yi a ce abokin Allah bane ko abokin gwamin Allah bane ko kuma kanin Allah ne ko mataimakin Allah ne ko kuma dan Allah ne subhanahu sarki ya tabbata ga Allah huwal wahidul qahhar lalle Allah ki kadai ne kuma ki ya cancanta a bauta masa saboda ki ne mai rinjaye wannan karin bayani kenan ai law kana fi samawati wal ardi aktsaru min ilahin la fasadatan wato da ake za a samu alloli da yawa don saboda in an samu guda biyu to sai an samu na uku in an samu na uku sai an samu na hudu ba za su kare ba to Allah guda ɗaya ne babu na biyun Allah wannan shine tauhidi ga karin bayani nan سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض بلكي يا تبتك الله wanda yake ubangijin samai da ƙasai rabbil arki amma yasifun ubangijin al'arki gabarin abin da suke sifanta Allah da ki cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da abokin tarayya ai kan zai hallahu wannan tsarki ya tabbata ga Allah wa taqdisan kuma tsafta ta tabbata ga Allah amma yaquluna min al-kadhib dangane da abin da suke faɗa na ƙarya bi anna lahu walada cewa Allah yana da ɗa au sharikan ko abokin tarayya wa yaftaruna alaihi ta'ala ma la yaliqu bi janabi suna kirkira ga Allah abin da bai dace da matsayinsa ba, au ta'ala wa tanazzaha Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka wata taqaddasa ya tsaftata khaliqul ashiya Allah shine mahalicin abubuwa an an yakuna lahu walad a ce Allah yana da da duk waɗannan abubuwan da nake gani a duniya to ba su kai Allah ya rike su a matsayin da ba kowane shugaban ƙasa ne kuma ma wannan fa duniyar mutane ne a duniyar aljanu sai an samu wanda ya fi shugaban ƙasa mai bala'i yin bala'i a duniyan aljanu saboda haka idan da za a haɗa ki rigima da shugaban ƙasan da ya fi bala'i a cikin shugabannin ƙasashen mutane to da wannan shugaban ƙasan ba zai kai labari ba don wancan ya fi shi bala'i to a cikin aljanu ma Allah bai ɗauko la ba balle cikin mala'iku masu ma tsananin biyayya wanda su suka fi cancanta suka fi ainihin kusanci da Allah masu da'a wa Allah waɗanda ba sa saba masa amma Allah bai ɗauko da'a cikin su ba saboda haka ta'ala Allah ya ɗaukaka wa tanazzaha wa taqaddasa khaliqul ashiya ana an yakuna lahu walad fa huwa maliku samawati wal ard saboda haka Allah shi ya mallaki sammai da kasai wa rabbul arshil muhit bil qawm kuma shine ubangijin al'arshi wanda ya fi sama da ƙasa girma wa huwa tsehun amma kuma Allah ta'ala ya tsarkaka gabarin ya sifuhu bihi al-mushrikuna kadhiba wanda mushrikai suke sifanta shi da shi ta hanyar ƙarya min nisbati waladi ilai aw shariki lahu suna jingina ɗa ga Allah ko kuma abokin tarayya gare shi kuma amara Allah ta'ala Nabiya, sai Allah ya umarni wa manzon Allah bil iradi anil mushrikin aka ce a kauda kai ga barin mushrikai al mu'anidin masu taurin kai amma yin wa'azi ba za a bari ba sai dai a kauda kai kada a rinka maimaita magana ana shiga cikin maganan yauke saboda rai zai iya ɓaci amma dai an dan musu wa'azi a daga musu kafa an an yi wa'azi a daga kafa ko da su din nan mushrikai ne masu taurin kai sun ki yadda to ba za a kyale su haka ba yau da gobe da jibi haka za a rinka tabawa jefi jefi shine Allah ta'ala yake fazarhum fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun fazarhum don haka ka kyale su ka yi watsi da su ka kauna kai gabanin su yaqulu sai ta kutsawa cikin abin da suke kutsawa na barna da taurin kai da ganganci wa yal'abu sai ta yin wasa suna ɓata lokacinsu kamar yanzu yadda ake samu za ga mutane mafiya yawa sun ɓata suna ɓata lokacinsu a wajen wasanni da safe kana kallon wasa da rana kana kallon wasa da yamma kana kallon wasa ka tashi daga wajen tafsiri da daddare ma kana kallon wasa to yaushe kake ibada sannan idan an ce Allah ya bamu aljanna ka buɗe ƙato maƙogoronka kana amin eh da wannan guntun sallan akan ɗinka kuma ka ɓata lokacinka wajen wasanni ka ɓata lokacinka wajen kutsawa cikin abubuwan da ba za su amfane ka ba duniya da lahira to kar ka yadda da wannan wannan hali ne na kafirai saboda haka ka kyale su ya kai manzon Allah yaqulu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har sai sun haɗu da ranar da ake musu alkawarin zuwansa ai fatrukhum ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ka kyale su yaqulu fi jahlihim sai ta kutsawa cikin jahilcinsu wa batilihim wa dalalihim da ɓarnansu da ɓatansu wa yal'abu su yi wasa wa yalhau fi duniyahum su yi wargiya cikin al'amarin duniya hatta yalqau yawmal qiyama hadu da ranar takin alkiyama alladhi yu'aduna bi wanda ake musu alkawarin zuwansa Da mai alkiyama dole zai zo ko ba daɗe ko ba jima amma mu riga mun yi bayani babu wanda ya san lokacin da zai eh, da zai zo sai Allah la tatikum illa bagata aw bagatatan ba za ta zo muku ba sai auke sai sa abin da ake bukata ka kirya amma dai alkiyama tana zuwa amma kafiran da suna cewa an dade ana mutuwa ga iyayenmu da kakanninmu da iyayensu da kakanninsu da iyayensu da kakanninsu amma har yanzu ba yi takin alkiyama ba aka ce ka kyale su su sake domin duk wanda Allah ta baraka wata ala ya ɗauki ransa ai alkiyamarsa ta zo duk wanda ya mutu labarinsa ba ya riga ya ƙare kuma alkiyaman ka kenan idan ka mutu to me yasa ba za ka shiga taitayinka ba tunda dai tsanani shekara ɗari ne ko ɗari da hamsin eh shekara ɗari ne ko ɗari da hamsin idan ka yi tsawon kwana kenan kuma bai yi tsammani idan ka kai shekara ɗari da hamsin ma za ka yi amfani ba eh, sai dai kai ta zama kawai ana ɗaukan ka hoto amma ba ka da amfani can ma idan ka larme sosai yan uwanka ma ba za su bari a dauke ka hoto ba saboda ba za ka yi kyan gani ba za ga mutum ya canza wani yanayi haka ba domin ka san ki tuntunin ba sai ka ɗauka ma wani aljani ne ya rikide ya yana ta wahalar da ku saboda tsaban shekaru da larmewa to shekara ɗari da hamsin tsanani kenan amma mawaƙi yana cewa walau ishta alfan kuma alfai ne eh, fala budda min yawmin suratu ila alqabri shekara dubu ɗaya a nan duniya kuwa babu mai shekara dubu ɗaya in ba aljani ba sai dai aljani amma a cikin mutane ka samu mai shekara dubu ɗaya na ga wani a facebook ana gwada ki wai ko wata mata ce wai shekara ko kusan ɗari biyu ne na ce yi wannan gaskiya ne kuwa shekara ɗari biyu wani zamani kenan yanzu da gina najeriya an kai shekara ɗari biyu da Amalgamakin ya kai shekara ɗari biyu eh ina jin 1912 ne ko to ba ma shekara ɗari ba kenan 1914 muna 2018 minus 14 sai kaga ba ma shekara ɗari ba to saboda haka idan aka ce wannan yana da shekara ɗari to wallahu alamu amma dai a cikin zuciya akwai wani abu domin saboda za ka yi ta lissafi shekara ɗari biyu ɗin nan waye da waye da waye eh, mai yiwa kuma wannan tsohon ko tsohuwan aka tambaye su man da ba abin da za su yi saboda hankalin ya riga ya fara gushewa ko ma ya gushe Allah ya sauwake to wannan kenan saboda haka fi haza ta wa wa'e lalle cikin batun alkiyama cewa tana nan tana zuwa to akwai gargadi mai tsanani akwai kuma kashedi daga wajen Allah wa yazidu Allah ta'ala taqida kuma Allah zai karfafa tanziha nafsihi tsarkake kansa anil waladi gabarin da ko gabarin abokin tarayya qailan sai Allah yake wa huwa alladhi fi samai ilahum wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu وهو الحكيم العليم الله تعالى يتي وهو الذي shine wanda fi sama'i ilahu wato a sama shine abin bauta wa fil ardi ilahu a ƙasa shine abin bauta wannan ita ce fassara mafi inganci amma kun ga masu tawile sai suna cewa wa huwa allazi fi sama'i ilahu wato shine a sama Allah wa fil ardi ilahu kuma shi ma a ƙasa Allah saboda haka Allah sama da Allah ƙasa daban-daban ne amma an ka haɗa su sune guda ɗaya ɗaya a fassara wato a tara da ɗaya ko ɗaya a tara da ɗaya a tara da ɗaya zai baka nawa ɗaya Allahn sama da Allahn ƙasa idan ka haɗa to zai baka Allah guda ɗaya amma dai asali guda biyu ne suka haɗu sai suka zama guda ɗaya wannan kuskure ne domin duk wanda ya ɗauki wannan fahimta to yana son ya koma masu aƙidan nasaranci kenan su ne suke da wannan aƙida ko kuma a samu waɗansu wawayen 'yan boko da suka ɗauka allan sama daban ne kuma allan ƙasa daban ne yana karanta Kur'ani da yake wawan ɗan boko ne sai ya ce ai ga hujja ma cikin kur'ani wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahu to wannan fahimtar sa bata nuna ba abinda ake nufi wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahu amma da ya ce wa huwa allazi ilahun fis sama' wa huwa allazi ilahun fil ardi to wannan kana iya cewa wannan alafi ne an ɗauko waccan allan da wannan allan an haɗa su alhali allah guda ɗaya ne wa huwa allazi shine aka gina fi sama'i ilahu. wa fil ardi ilahu. wa huwa allazi fi sama'i wa fil ardi ilahun ilahun ilahun ina ba ta an gane Allah ne guda ɗaya cikin sammai da kasai ai huwa Allahu mabudu bi haqqin fi sama duk halittun da suke sama suna bautawa Allah ne ki kadai domin ki cancanta bauta masa wal ma'budu bi haqqin fil ardi haka ma bayin Allah masu da'a ba ƴan tawaye ba sannan ba karkatattu ba su ma suna bautawa Allah ne ki kadai domin ki cancanta bauta masa fala yastahiqu al-ibadata siwa walin Allah bai cancanta bauta masa ba wa huwa al-hakim fi tadbir khalqi Allah kine mai tsananin hikima wajen tsara halittansa al-alim bi masalihihim kuma Allah ke san abin da yake maslaha gare su wal ma'ana abin da ake nufi annahu ta'ala laysa lahu walad lalle Allah ba ya da da wala karim kuma Allah baki da abokin tarayya wal hikmatul mubalaga wato ainihin hikima shine al-baliga wal ilmul wafe lalle hikima wanda take kaiwa matuƙa da kuma ilimi mai yawa ya tana fayani ma isbatil waladi lillah waɗannan suna korewa a ce Allah ta'ala yana da ɗako Allah yana da abokin tarayya mu kan musulmi mun yadda Allah ki kaɗai ne baya da ɗa baya da abokin tarayya ثم أبطل الله تعالى قول sannan sai Allah ya daɗa rusa maganan kafirai innal asnama tanfa'uhum ba sun ce kuma ka za su yi musu amfani ba ranar takin alkiyama to ba za su yi ba ina masu ce waɗansu waliyai za su yi musu amfani to ba za su yi ba ina masu ce kekunai su ma za su musu amfani to ba za su yi ba in an je lahira ke shi ma ta kansa yake yi eh kai ma kai ta kanka shine karin bayani karkashin wannan aya mai Allah ya ce وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وكاد تبارك نعم وتبارك تلك يا تبتا جوا الذي له ملك السماوات والأرض wanda yake da mulkin sammai da kasai gaba daya wama huma da abin da ke tsakanin su to menene ba ambata ba akwai abin da ba ambata ba bayan sama da kasa da abin da ke tsakanin su eh to bari ka je wa hu ilmu sa'a a wajen Allah ne ilimin takin alkiyama yake ana son a gwada maka cewa an kabar wannan duniya sama da kasa to kuma akwai inda zaka je shine wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah ake mayar da ku ko wa ilaihi yurja'un zuwa ga Allah ake mayar da su saboda haka duk tawayen ka dai idan ka mutu zaka koma wajen Allah ko kaki ko kaso shine karshen zance ai ta'azama wa ta'ala Allah yayi girma kuma ya tsarkaka wa zadat khairatuhu wa barakatu lalle alhairai na Allah sun yi yawa da albarkatu na Allah shi yasa ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan ka ce za ka yi lissafin ni'imomin Allah to ba za ka iya lissafi ba ko a yanzu idan ka samu mutum yana kuka saboda yanayin da aka fada a ciki to abubuwan da Allah ya masa na ni'ima kuma bai yi godiya kai ba guda nawa ne suna nan suna da yawa ina kana kana ainihin damuwar masara ta yi tsada ne to amma ya Allah ya baka karfi ka je ka yi noma ka koma gonanku na gado ka je ka noma idan kana gunaguni kana ce ainihin nama ya yi tsada to waye hana ka kiwo waye hana ka kiwo idan ma ka rasa kudin da za ka je ka sayi tumaki ko menene to ka je ka kamo ga dama na ko barewa sai ka tara su kai kiwon su tunda su ma ana cin namansu ko kuma zo maye tunda nama kake so ka ci ko kuma mutum ya zo yana ce kai idan ka fito sai ka ga mutane wannan ya buge ka ta can wancan ya buge ka a to in haka ne ka koma jeji mana sai ka koma jeji inda za ka je kawai da kai sai bishiyoyi ba mai buge ka sai dai kai ka buge su saboda haka idan ka ji mutum yana gunaguni a akan wani abu to da zai yi tunani akwai hanya mafita da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa bai yi tunani bane kawai rashin godiyan Allah ne kuma ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa wanda ba zai iya lissafin su ba bai yi godiya a kansu ba suna nan da yawa sai ya yi la'akari da wannan shine ma'anan tabaraka sai inda ka ga tabaraka to ana tabbatar maka da cewa albarkun Allah sun yi yawa kuma Allah ya tsarkaka daga dukkan abin da kake kwatanta shi da shi na'am Allahumma maliku samawati wa malikul ardh Allah shine mamallakin sammai da kasai wa ma bainahuma min al da abin da ke tsakanin su na filaye da iska wa anwa'il haywan da nau'o'in dabbobi wal insani da dan adam wa khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci kowane irin abu wa huwa al-muqtasu bi ilmi al-waqti alladhi taqumu fihi saa kuma Allah ki kadai ya san yake da ilimin lokacin da za a yi takin alkiyama wallahi ko manzon Allah bai san lokacin da za a yi takin alkiyama ba yasa duk wanda ce maka manzon Allah ya san gaibi to bai fali daidai ba saboda da manzon Allah ya san lokacin da za a yi takin alkiyama wallahi da ya fala lokacin da aka tambaye ki mata sa'a me yace mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il don a ta mala'ika jibrilu bai san lokacin da za a yi takin alkiyama ba shi ma da yake makusancin Allah bai san lokacin da za a yi takin alkiyama ba amma da aka tambayi manzon Allah dangane da alamu na takin alkiyama to sai ya jero su da yawa waɗanda ya ambace su ma a cikin wancan hadisi takaitattu ne saboda manzo Allah ya ambaci alamun takin kiyama manya-manya da kuma ƙanana-ƙanana ƙananan nan kusan dukansu sun faru waɗanda suka rage su ne manya bayyanan dujal bayyanan annabi isa alaihi salam dama waɗannan guda biyu su ne na ƙarfe sai fitowar rana ta yamma da ainihin rufe kofar tuba to wannan kan aka rufe kirire to kafiri kafiri ne arne arne ne kuma musulmi musulmi ne mumini mumini ne Allah tabaraka ta'ala ya riga ya yanke hukunci to maza Allah bai san lokacin da za a yi tashin alkiyama ba Allah ki kadai yake banta da ilimin lokacin da za a yi tashin alkiyama wa ilayhi marji' kuma Allah ta baraka wa ta'ala gare ki ne makoma take wa masirul kulle kulliha da makoman halittu gaba ɗayansu a cikinsu akwai masu shiga aljanna ko kuma masu shiga wuta Sa'an nan kuma akwai wanda za a ce su zama turɓaya, akwai waɗanda ma idan sun koma zuwa ga Allah sun koma kenan an gama maganansu su riga sun tafi ba za su sake bayyana ba to amma ga halittun Allah fa yujazi kullu insanin aw fa yujaza kullu insanin bi amali kowane mutum za a saka masa da irin aikinsa yan khairan fa khairu wa in sharran fa sharrun faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara dama wannan kine to sai kai kokari kai aikin alheri ka nisanci aikin sharri tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce gaba ɗayan mu za a mayar da mu zuwa gare shi kuma zai saka mana da irin abin da muka aikata a nan duniya domin shine Allah sama shine na ƙasa shine Allah duniya kuma shine na lahira saboda haka mu ji tsoron sa sai Allah yake mai ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إنا كاكوان تاكو كان أغنين وطنسو وليان زامني ذاسو باكا تيتوكو ko kuma ke kunan zamani za su maka ceto ko ina ka to saurara ka je wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗanda suke bauta ma wani Allah suke bauta ma koma bayan Allah wallahi ba su mallakan ceto duk wanda ka ji ya cika baki ya ce zai baka ceto to ƙarya yake yi sai an je lahira tukuna an yi walle walle sannan za a gane matsayin kowa ba wanda zai samu ceto illa man kahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai waɗanda suka yi shaida da gaskiya su ne masu imani wanda Allah ya amince da su to waɗannan kan za su yi ceto sawa'un manzannin Allah ne annabawan Allah ne manyan bayin Allah ne mala'iku ma za su yi ceto sannan Allah da kansa zai zo yi ceto shine kankat gaba daya Allah ya samu dace abinda za ka yi fata shine Allah ya sanya ka cikin waɗanda za su yi ceto ba wanda za a ceta ba ko da yake annabi ya riga ya gama maka ko kai waye kuma ko kai dan waye annabi ya ce idan an yi kiran sallah ka amsa in ka ji mai kiran sallah ka amsa fa qulu misla ma yaqulu al thumma sallu Allah liyal wasila maza Allah yake quru qamun wasila fa inaha manzilatun fil janna wani matsayi ne a cikin gidan aljanna la tambagi li abdin ba ta dacewa ga wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa sai ne saboda haka ina fata in kasance ni ne akan wannan matsayi faman sa'ala Allah aliyal wasila duk wanda ya roƙan man Allah wasila to hallat shafa'ati ko hallat lahu shafa'ati lalle ceto na ya tabbata gare shi to kana son ceto manzo Allah ko baka so a ah, me yiwa kari ka da kyawawan ayyuka ke za baka bukatan wancan. amma ko kai waye kuma ko kai dan waye kana son ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ka yi watsi da waɗancan jabun waliyar kuma ka yi watsi da waɗancan jabun shekunan domin ba za su taimake ka da komai ba ka rike Allah tabaraka wa ta'ala wannan ke bi maka alheri wannan ne tauhidi duk ayoyin mu ne suna magana ne akan tauhidi zaka ji wani yana cewa ayin aka zo ana tafsiri kawai mutane suna ji ba a bayani akan tauhidi to wannan ke bai san tafsiri bane shi ya dauka kawai irin tafsiri karatun zuku ne to ko karatun zuku ne ki da yake faɗin haka to bai gane bane ba gidaje ne a kwarai da gaske da sauransa ai alkur'ani da kake gani ba abin da ya bari sai dai ba za a yi bayani akai ba amma ba abin da ya bari da mumuna, da kyakkyawa duk ya yi bayani dalla-dalla abin da ya shafi tauhidi yayi bayani ibada yayi bayani mu'amala yayi bayani kuma hadisai sun daɗa ƙarfafa waɗannan abubuwa sannan sauran abin da malamai suka rubuta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi wallazina utul ilma kenan saboda haka akwai bayanan tauhidi a cikin tafsiri akwai bayanan tauhidi a cikin alkur'ani sai dai idan ba yi bayani ba kun ga waɗannan sifofi da muke ta karantawa ba yadda za a yi a ce wanda ya haɗa waɗannan sifofi yana da ɗako yana da abokin tarayya ba zai yi ba ai wala tamliku wala taqdir baka da mallaka baka da iko ko wala tamliku wala taqdiru al-asnamu wa kullu ma'budin mad'uun min dunillah wallahi kuma ka da duk abin da yake bauta masa koma bayan Allah ba ya iya mallakan ceto ba zai iya yin komai ba inda za a gane ma ba zai iya yin komai ba daga ranar da mutum ya mutu daga ranar da mutum ya mutu tunda komai walittakarsa idan ya mutu ina sai an daga ki sai an masa wanka sai an sanya masa likafa ne sai an ji an masa sallah kuma ana son mutane da yawa su taru wajen sallansa domin idan aka tattaro mutane da yawa aka samu ɗari ko arba'in masu tauhidi suka yi sallah wa mutum to insha Allah ba zai shiga wuta ba annabi ya tabbatar da wannan cikin hadisi sai za ke tattaro mutane da yawa to ko waliyi ne idan ya bar duniya yana bukatan wannan gata sannan za a dauke ki a je a tone kabari a sanya ki a ciki kuna jin don shi waliyi ne wanda ake masa da'awan walittaka idan ya mutu ba je aka fitine shi ba mala'iku ne za su zo su fitine ki eh, shi waye kuma dan waye matsayinsa ya kai na hanzala ne ya kai na hanzala ne wanda manzon Allah ya ce ya ga mala'iku suna masa wanka amma ai sauran sahabbai su suka sanya masa abinda za su sanya masa aka sanya shi a cikin kabari ba su suka yi masa wannan aiki ba wanda an ga mala'iku suna masa wanka manzon Allah ya faɗi wannan saboda tsaban darajarsa to duk wanda ake cewa ko waliyi ne wanda shi zai tattara ka zai je lahira da babban riga mai katon aljihu ko zai je da babban abaya wanda zai ko da ke abaya ma ta ina za a tattara mutum da akwai tsagu eh a ce za a ɗauke ka a makale ka a ina yanzu kana ganin akwai wani wanda za a makale ki a shiga aljanna yanzu Allah ko gidan gwamnati in ka makale wani abu za su fitar da wannan abin ba gakin nan an samu na'urori iri daban-daban ba duk mutumin da zai bar ƙasan nan ya kama hanya ya tafi wata ƙasa ko daga wata ƙasa ya je wata ƙasa wallahi sai ka rinka wuce wata kofa ce ba ma ɗaki ba akwai masu ɗaki amma akwai masu kofa wani karfe kawai za a sa haka a kewaye a ce bi ta wajen idan akwai wani abu a jikin ka ƙara abin zai yi sai ka wuce su ce ka dawo sai ka cire wannan abu mai ƙara akwai inda in ka je ma za ce cire takalminka wannan ba a duniya ne sannan idan za ka shiga gidan gwamnati sai an ɗaɗɗaga ka a ce daga hammatanka duk a na maka ko ina. to saboda kai waliyi ne a najeriya shikenan ka makala wani a hammata shikenan mala'iku suna bincike da detector ma wani sai kuma sai ka zaga ta can kawai ka shiga ta ina za ka shiga kai ma kana neman ka kubuta balle da dai za ka ɗauko wani wannan ba shine a a ceton ba ina dai wajen shiga aljanna shine ceton ko mutum an shigar da shi wuta a fitar da shi ina shine ceton to ba wanda ya isa ya mallaki wannan sai Allah sai wanda Allah ya baki dama Shi ne abin da mala yake faɗa mana nan karin bayani inda Allah kama ya umo ubaduha duk waɗanda suke bauta ma wani Allah su suna ganin kawai cikin arha za su samu aljanna saboda waɗannan iyayen gidansu ne a duniya to a lahira ma iyayen gidansu ne ai annahum yashfa'una lahum za su yi musu ceto ranar takin alkiyama lakin sai dai mana amana duk wanda ya imani da Allah wa shahida bil haqqi kuma ya shaida da gaskiya ala basiratin wa yaqin bisa basira da yaqini ba na kame kame ba Ya anna Allah wahidun la sharika la ya yadda Allah ki kadai ne ba ki da abokin tarayya to fa inna shafa'atahu maqbula inda Allah bi idhnillah lalle ce ton sa wannan abin karba ne a wajen Allah kuma da izinin Allah to amma kuma kaga waɗannan bayin Allah in ba annabi ko manzo ba ba wanda zai zo ya buga kirji ya ce maka zai ceto yanzu abubakar ibn abi quhafa ya ce zai ceto ko umar ibn al-khattab ya ce zai ceto ko kuma usman ibn affan ya ce zai ceto ko ali ibn abi talib ya ce zai ceto ko sa'ad ibn abi waqqas ya ce zai ceto ko abdurrahman ibn auf ya ce zai ceto ko abu huraira ya ce zai ceto ko anas dan malik ya ce zai ceto ko jabir bin abdullah ya ce zai ceto ko abdullah ibn mas'ud ya ce zai ceto ko abdullah ibn abbas ya ce zai ceto ko Abdullahi bin Umar ya ce zai yi ceto ko Abdullahi bin Amr bin al-As ya ce zai yi ceto to dukkan su ba su ce za su yi ceto ba kaga ai wadannan manyan bayin Allah ne amma ba su ce za su yi ceto ba sai kai dan kame kame ko wannan kame kame ya faɗa maka kai kuma ka yadda sai yake kai kana son banza shi yasa ka yadda da wannan eh to kai kokari kai aiki ka kubuta da kanka kai ka kasance cikin waɗanda za su yi ceton ga sifofin su suna. Allah ya sa mu dace wa hum ya'lamun alhali sun sani sai Allah ce me. wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun ثم أبان الله تعالى تناقض المشركين anan kuma sai Allah ta'ala ya bayyana mana yadda mushrikai suke warware zance ko da yake mushrikan da lokacin da suke cikin walwala to shine suke tara gumaka suke girmama su suke musu hidima amma kuma lokacin da suka shiga cikin tsanani sai su koma wajen Allah to ka san ai akwai warware juna to haka ma in ka musu tambayoyi akan walansu abubuwa za su faɗa maka Allah ki kalai amma kuma idan an je wani bangare kuma sai ka ga gaba ɗaya duk su ruɗe sai su ba da amsa na ruɗu wanda yake babu ainihin daidai a ciki to ga misali na. wala in sa'altahum idan har ka tambaye su man khalaqahum wa ya su idan ka tambayi waɗannan wa ya su la yaqulun Allah sai ka ji sun ce ai Allah ne ya halice su saboda haka ba kafirin da yake ce ubansa ne ya halice shi sannan ba kafirin da yake ce uwarsa ce ta kirkiro shi babu sannan ba kafirin da yake ce uban gidansa ne ko uwar gidansa ne ko uwar gijiyarsa ce ta halice shi babu duk kafirin da ka tambaye ki waye halitte ki zai ce Allah la yaqulunna Allah wallahi lalle za su ce maka Allah ne to fa anna yufakun ta yaya ake juyar da su ake karkatar da hankulansu domin duk wanda ya baka wannan amsa to ya kamata ya san darajar Allah ya san girman Allah ya bauta masa shi kadai ai wa tallahi la in sa'alta haula al mushrikin abinda Allah ta'ala yake fada shine wallahi da zaka tambayi waɗannan mushrikai billahi labidina ma'ahu gairahu amman khalaqahum wanda suke bauta ma wani Allah tare da Allah wa ya halitte su la jabu bi annahu Allah za su ce ai Allah ne ya halitte mu eh mu mun yadda akwai Allah wa ya halitte sama za su ce maka Allah ne wa ya halitte kasa za su ce maka Allah ne ba wanda ya sa idan aka masa tambaya ce wa ya halitte sama ya ce shugaban kasa kaza ne wa ya halitte kasa ya ce shugaban kasa kaza ne to ya halitta yan kasan shugaban kasan ne ya halitta kuma a cikin mutanen kasan fa akwai iyayensa akwai kawunayensa duk ya halitte su a wannan karyan banza ne rakin hankali ne ma saboda haka ko kafirai ne abinda suke faɗa shine suna cewa Allah fa huwa ya tarifuna bi annahu al-khaliqu lil ashiya'i suna ce Allah ke halitta al'amura gaba ɗaya shine wala in sa'altahum wallahi idan ka tambaye su man khalaqahum wa ya halice su da sauran abubuwa la na Allah za su ce maka Allah ne to shi ya cancanta abauta maka amma abin mamaki fa anna yufakun me yasa ake juyar da su gabarin gaskiya aw fa anna tufakun me yasa ake juyar da ku gabarin gaskiya gaki kun faɗi gaskiya yanzu sannan kuma wajen bauta kun yi shiririta. saboda haka darasin na yau ya kare ne akan tauhidi ka kaf gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته